Lura da yadda kasuwanci da noman zogala ke gudana cikin yanayi irin na kara zube ya sa hukumomin Nishar bullo da shirin saka tsari a wannan fanni ta yadda za a bunƙasa harkokin da ke da alaƙa da noman zogala ta hanyar abin da ta kira makon musamman wanda ke tattara manoma da masu kasuwancin zogala da ƙwararru a fannin kare muhalli da masana a kan sha'anin noma. Jami'i a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma Abdurrahman Kwaini na daga cikin shiga-shikan wannan taro. gurin da muke son mu cimma shine na ce maka na ɗaya za a bunƙasa nomanta na biyu za ta samun shiga kasuwa ta ƙananan manoma samu su sa ta kasuwa traceability yin abinci ta kauyen da aka ciyo kan albasa na ga maka yau in ka buga albasa ka ce ga iri no gare mu baya ga batun yaƙi da kwararowar hamada yaƙi da talauci da yaƙi da cututtukan da ke da nasaba da karancin abinci mai gina jiki a wajen yara na daga cikin abubuwan da gwamnatin wannan ƙasa ta sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri madam garama saratu rabi'u ita ce ministar gandun dashi da yaƙi da kwararowar hamada yawanci mata suna cikin wannan da matasa domin a kama musu a kara musu gwiwa domin a bunkasa eh, aikin eh, zogala a ƙasar Nijar saboda shi an ga amfanin shi domin tattalin arzikin ƙasa kuma bisa kan lahiyar jama'a da dabbobi. A tsawon wannan mako masu ayyukan sarrafa zogala za su baje kolin nau'o'in abubuwan da suke samarwa a matsayin wata gasar gwada fasaha wacce ka iya zama wata hanyar jan hankulan jama'a a game da mahimmancin waɗannan albarkatu. sunana madam umaru khadijat saini ni president ne na mata masu sarrafawa a maradi ne nake da zama yau allah kawo mu abun ga semen moringa na kawo bonbon alawa na 'yan makka na kawo chips kuma na 'yan makka na kawo buyon buyon shine kaman aron maji wannan mungan shi da ramma shi da ake kawo mu da kasar waje namu ne na wanga 'yan makka ne muka sarrafa kuma akwai garin 'yan makka da yake jawabi a yayin bikin soma wannan zama na makon musamman wakilin hukumar samar da abinci ta duniya a nishar attahir maiga ya jaddada goyon bayan hukumar ta fawo don ganin gurin bunƙasa noman zogala ya cika cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Consacré une semaine pour le Moringa reste et demeure Gwamnatin Nijar ta bayyana cewa daga yanzu ta ƙudiri aniyar baiwa noman zogala mahimmanci kasancewarta itaciyar ayyukan farfado da ƙasar noma. Sannan wani shinge na yaƙi da kwararowar hamada, yayin da a fannin tattalin arziki ƙasar ke fatan ganin an samu kuɗaɗen shiga kwatankwacin yadda wasu ƙasashe ke alfahari da noman koko. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.